daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar 00983 506 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumudumin su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da sharhin ba labarai. Akwai shirin nan na kun san sai kuma mu koyi harshen Farisanci, tarbiyyar iyali, duniyar mu don matasa, duniyarmu a yau da kuma ansoshin fikihu. a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu jagoran jin juhali musulunci na kasar iran ya gana da ministan cikin gida da kuma gwamnonin larduna a nan kasar iran Kasar Iran da ƙasashen ƙungiyar BRICS sun gudanar da taro kan harkokin tsaro a birnin Moscow na ƙasar Rasha. Sannan za ku ji cewa ƙungiyar OPEC Plus ta fara shirin ayyana yau man fetur da za su haƙa zuwa shekara ta 2027. madala masu sauraro ga kuma cikakken labarin jagoran junju hali musulunci a nan kasar iran imam said alil khamnai ya gana da ministan harkokin cikin gida na kasar iran da kuma gwamnonin larduna inda ya ba su shawara na amfani da kyakkyawan yanayin da kasar take ciki don ciyar da kasar gaba kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto jagoran yana cewa ali yanzu kasar iran ba ta fuskantar wani annoba na covid-19 ko matsalar tsaro a cikin gida da sauran su wanda zai hana su aiki ko kuma yake buƙatar kuɗaɗe masu yawa don aiwatar da su imam said alil hamna'i ya bayyana cewa ƙasar iran a halin yanzu ba ta fuskantar wata matsala don haka ya buƙaci gwamnonin larduna su yi amfani da wannan damar don amfani da matasan ƙasar wa'anda suka yi karatu don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar tare da amfani da ɗimbin arzikin da Allah ya huwa cewa ƙasar. Kafin haka dai ministan harkokin cikin gida na ƙasar Iran wato Iskandar Momini ya gabatar da jawabi inda yake cewa a halin da ake ciki ayyukan ci gaba da gwamnonin suke yi a duk faɗin ƙasar ya kai inda ya dace. Jagoran a wani bangare ya faɗa wa gwamnoni kan cewa su yi amfani da ƙungiyoyin raya ƙasashe wa'anda iran take cikinsu don ƙulla yarjejeniyoyi da kuma wa'anda da kuma da wa'annan ƙasashe don kawo ci gaba a ƙasar ya ce ƙungiyoyin kamar shanghai da kuma eco da sauransu duk za su iya taimakawa don kawo ci gaban ƙasar iran sannan daga ƙarshe jagoran ya buƙaci gwamnoni wato su rika shiga mutane kuma suna tambayan su matsalolin da suke fama da su duk da cewa wani lokaci sukan haɗu da wa'anda za su iya faɗa musu maganganun da ba su da daɗi an gudanar da taron harkokin tsaro na ƙungiyar brics karo na goma sha uku inda wakilai da ƙasashen iran da sauran ƙasashen ƙungiyar sun taro a birnin moscow na ƙasar rasha a cikin kwanakin da suka gabata shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa babban sakataren majalisar tsaro na ƙasar iran ali akbar ahmadiyyan da shugaban wato bosnia sab milorad dodik da kuma ministan tsaron ƙasar koriya ta arewa richard day da kuma wakilan tsaro daga ƙasashen duniya fiye da ɗari ne suka sami halittar taron na kwanaki biyu a gefen taron a jiya laraba dai sakataren majalisar tsaro na ƙasar rasha sagar shoigu ya gana da takwaransa na ƙasar iran ahmadiyyan inda suka tattauna kan al'amura da suka shafi harkokin tsaro tsakanin ƙasashen biyu an gudanar da taron ne daga ranar 27 zuwa 29 ga watan mayu da muke ciki sannan wakilan wakilai daga wato ƙasashe 104 kimani 126 ne suka halarci taron shugaban kungiyar ansarola ta kasar yemen said abdulmalik badruddin houthi ya bayyana cewa harin da isra'ila take kaiwa filin saukan jiragen sama na sana'a manufarsa shine wato yin matsin lamba akan kan matsayin da ƙasar ta ɗauka na taimakawa falastinawa said abdulmalik badruddin hoti ya ƙara da cewa ko ne girman hare-haren da isra'ila za ta kai ba zai yi tasiri a kan matsayinmu wato na taimakawa gaza ba sannan kuma ya ƙara da cewa abinda isra'ila uh, eh, makiya wato abinda makiya suke so shine isra'ila ta ci gaba da muskunawa falastinawa wanda ba za mu iya yin shiru a kai ba shugaban kungiyar ta ansarullah ya ce matsayin da ƙasar yemen ta ɗauka na taimakawa falastinawa matsayi ne na addini hakanan kuma ya ƙara da cewa daga cikin manufofin harin na isra'ila a filin sauka da jiragen sama filin sauka da tashi na jiragen sama a nan sana'a akwai dakatar da jigilar mahajjata amma ba zai yiwu ba don za mu sami nasarar kai wa annan mahajjata a bana shugaban kungiyar ta ansarila ya ishara da wahalhalun da al'ummar gaza suke ciki sannan kuma ya ce a wannan lokacin wahalhalun na mutanen falastino sun fi na baya domin suna fuskantar yunwa da kuma wato ci gaba da kai hare-hare a kan falastinawa babu ƙaƙautawa. masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan radio hausa a nan birnin tehran ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur da kuma ƙawayenta a wajen ƙungiyar sun gudanar da taro a birnin riyadh na ƙasar saudiya inda suka tattauna kan yawan man fetur da za su haƙa nan da shekara ta 2027 shafin yanar gizo na labarai wato na ƙasar saudiya arab news ya bani cewa wannan yana daga cikin abin da kasashen suka amince a baya kuma a halin yanzu kungiyar ta rika ta tsara yau man fetur da kowace ƙasa za ta haƙa daga shekara ta 2022 da ta gabata har zuwa shekara ta 2026 labarin ya ƙara da cewa ƙungiyar tana da tsare-tsare har na haƙan man fetur har guda uku biyu suna tafiya kamar yadda aka tsara a yayin da ɗaya kuma yana wato an ware shi ga kasashe takwas masu arzikin man fetur inda za su aiwatar da shi wannan tsarin da yana daga cikin tsare-tsaren ƙungiyar na dogon zango sannan za ku ji cewa ƙungiyar ƙasashe the association of south asian nations wato ko asean a takaice ta yi allah wade da kisan kiyashin da ke faruwa a zirin gaza sannan ta buƙaci ƙasashen duniya su ɗauki matakan da suka dace don dawo da doka da oda na a ƙasar falasɗinu da aka mamaye a kuma kawo ƙarshen kisan kiyashin da ake wa falasɗinawa har ila yau ƙungiyar ta buƙaci a buɗe ƙofofin shiga gaza don isar da abinci da magunguna zuwa zirin gaza sannan a daina kisan kiyashin da hamkisar isra'ila take wa abin falastinawa a yankin a wata sanarwa da ƙungiyar ta bayar ta ce wato dakatar da kashe-kashen fararen hula yana da muhimmanci don haka ta buƙaci a dawo da ƙungiyar unurwa ta majalisar ɗinkin duniya don isar da agaji zuwa ga mutanen gaza masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da sharhin ba labarai shirin nan na kun san mu koyi harshen farisanci tarbiyyar iyali don matasa duniyar mu a yau sannan shirin mu na karshe shine ansoshin fikihu da wannan ko muke cewa a ne lafiya. To sarhin bayan labaran namu na yau zai magana ne game da matsayin kungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Hamas ga buƙatar tsagaita buɗe wuta da Amurka ta gabatar a yayin da Isra'ila ke ci gaba da fuskantar matsin lamba daga manyan ƙasashen duniya ta ƙawayenta na ta kawo ƙarshen yakin da take yi a zirin Gaza. Hamas ta ce ta amince da shawarar tsagaita buɗe wuta da Amurka ta gabatar amma kawo yanzu tana jiran martanin Isra'ila. Hamas ta ce ta amince da shawarar da wakilin yankin na Amurka ya gabatar wanda rahotanni suka ce ya hada da janye sojin isra'ila daga zirin gaza mu amince da shawarar steve Wolkoff, wakilin amurka na cin marijin tsakita buɗe wuta da kuma janye sojoji in ci wani mamba na ofishin siyasa na ƙungiyar gwagwamar falastinawan ta hamas da ke gaza basem na'im a ranar talata muna jiran martanin 'yan mamaya in ji jami'in falastinawan sai dai na'im bai ce uffan ba game da cikakken bayanin shawarar a farkon wannan wata na'im ya ce woodcock da kansa ya gabatar wa kungiyar cewa amurka za ta matsa wa gwamnatin isra'ila lamba akan ta kawo ƙarshen ƙawanyar da take yi wa zirin gaza da kuma ba da damar kai kayan agaji na jin kai wakilin a cewar na'im ya ce amurka za ta fara aiwatar da wannan matsin lamba a cikin kwanaki biyu bayan da kungiyar hamas ta sako wani ba amurke ɗan isra'ila idan alexander wanda kungiyar ta mika shi a ranar 12 ga watan Mayu. A cewar mamban na Hamas, Butkop ya kuma yi alkawarin cewa shugaban Amurka Donald Trump zai buƙaci tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa a Gaza da kuma yin shawarwari da nufin cimma tsagaita buɗe wuta na dindindin. Kungiyar Hamas dai ta yi kira da gudanar da zanga-zanga a faɗin duniya domin bikin cika kwanaki 600 na kisan kiyashi da azabtarwa ta hanyar yunwa da Isra'ila ke yi wa al'ummar zirin. A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Talatan nan kungiyar palestina man ta Hamas ta sake sabunta kiranta na daga murya a faɗin duniya don yin Allah wadai da kisan kiyashi da kuma yunwa da gwamnatin Isra'ila ke yi kan fararen hula yara da mata waɗanda ba su da kariya. Ƙungiyar ta buƙaci ƙungiyoyi da cibiyoyi a duk faɗin duniya da su ƙara ƙaimi da duk wani nau'i na ayyuka don ƙalubalantar zalunci kawar da yunwa da ake yi wa mutanenta. Muna so kwanaki masu zuwa zama ranakun fushin duniya in ji Hamas ta hanyar shirin gwano zaman dirshin zanga-zanga da dai sauransu a cikin 'yan watannin nan ma an yi zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar palestino a sassa daban-daban na duniya masu zanga-zangar sun fito kan tituna a london da new york da jakarta da cape town domin yantar da mummunan yakin da isra'ila ke yi a palestino tare da neman a kawo ƙarshen killacewar da gwamnatin ƙasar ke yi a zirin isra'ila ta kaddamar da mummunan farmaki akan gaza a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 tun daga wannan lokacin fiye da falastinawa dubu hamsin ne suka rasa rayukansu su mata da yara a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza kawo yanzu firaministan isra'ila benjamin netanyahu na ci gaba da shan suka da matsin lamba daga cikin gida da waje manyan kasashen duniya da dama sun fara dawowa daga rakiyarsa saboda ci gaba da yakin da yake yi a gaza yallan mutanen da ƙungiyar hamas ke tsare da su su ma sun caccaki firaministan na isra'ila benjamin netanyahu saboda yadda ake kwallafa musu ran sakin uwansu amma suka ji shiru a wani sakon bidiyo da ya fitar a ranar lahadi na Tanyahu ya ce a cikin 'yan kwanaki masu zuwa yana fatan sanar da ta tsakaita wuta a gaza da kuma sakin mutanen da ke hannu sai dai ofishinsa ya janye kalaman firaministan ƙasar spain ta buƙaci kasashen duniya da suka gaba wa isra'ila takunkumi saboda ci gaba da yin fatali da kiraye-kirayen da ake mata na ta dakatar da yakin da take yi a gaza ministan harkokin wajen spain jose manuel alvarez ya ce kamata yi kasashen duniya su kaka bawa isra'ila takunkumi domin kawo karshen mummunan hararen da take kaiwa na soji a zirin gaza da aka yi wa ƙawanya shugaban diplomasiyar na spain yana magana ne gabanin wani babban taron kasashen turai da na larabawa da za a yi a ranar lahadi a madrid dole ne mu yi komai don kawo ƙarshen wannan yakin in ji shi mr albares ya buƙaci a shigar da agajin jin kai ba tare da wani sharaɗi ba ba tare da tsangwama ba ta yadda isra'ila ba ita ke da hakkin yanke wanda ya kamata ya samu tallafin ba ko kuma wanda ya kamata ya same shi taron ranar lahadi wanda ya hada da wakilan kungiyar haɗin kan kasashen larabawa da kungiyar haɗin kan kasashen musulmi na da nufin ingiza buƙatar da wasu kasashen duniya suka jima suna yi na samar da kasashe guda biyu da nufin kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin isra'ila da kuma falastinu isra'ila dai na fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya musamman ma daga ƙawayenta na kut da kut kan ta dakatar da kai har harin da take kaiwa da kuma ba da damar kai agashin shan kai a Gaza. A wannan makon ne kungiyar tarayyar Turai ta kada kuri'ar amincewa da sake duba jirgin kungiyar da Isra'ila halin da ake ciki kuma a baya-bayan nan kasar Sweden ta ce za ta matsa kungiyar mai kasashe 27 lamba kan ta kakkaba takunkumi kan ministocin Isra'ila yayin da Birtaniya ta dakatar da tattaunawar cinikayya cikin inci da Isra'ila. a lokacin ma da shugaba donald trump na amurka ya dawo daga ran gadin da yi a yankin gabas ta tsakiya a makon da ya gabata ya kai manyan ziyarori zuwa saudiya da haɗe da larabawa amma ya tsallake isra'ila wannan tsallakewa ta janyo sanya idanu musamman duba ga yadda aka san trump da zama ɗaya daga cikin manyan ƙawayen isra'ila da kuma irin alakar da yake da ita da firaministan isra'ila a baya a watanni ashirin da suka gabata gwamnatin isra'ila ta tsananta kai har har gaza tun daga fara kusa kai arewacin gaza a watan oktoba na shekarar 2023 zuwa han Yunus a watan disamba sai rafa a watan mayun shekarar 2024 kafin dawowa arewaci a watan oktoba da sake afkawa rafa da sauran yankuna a watan maris din shekarar 2025 din nan Netanyahu ne mai bayar da umarni kai tsaye ga sojojinsu wanda masu sanya idanu na ƙasa da ƙasa ke wa kallon hararen kisan kiyashi duk da matsin lamba a gida da waje nasarar da yake ganin ya samu na ci gaba da samun nuna rashin amincewa a yayin da yakin ke ci gaba an fara samun baraka a tsakanin sojojin isra'ila a watan mayun shekarar 2024 shugaban sojojin isra'ila a lokacin herzi ha levi ya bayyana yanayin da ake ciki a gaza da ba mai karewa ba yana sukar netanyahu saboda rashin manufa mai kyau wata bayan haka kakakin rundunar daniel hakari ya fito karara yana tuhumar batun kakkaɓe ƙungiyar hamas wanda yake bayyana ci gaba da samun rikici tsakanin Netanyahu da kuma manyan sojojin kasar wannan aiki na rushe Hamas kakkaɓe Hamas baki daya kamar watsa kasa a idanun jama'a ne in shi natanyahu Netanyahu ya yi watsi da waɗannan gargaɗi tare da ci gaba da batunsa na neman nasara baki daya a lokacin zagaita buɗe wuta a watan Janairu an samu goyon baya sosai na a kawo ƙarshen yakin inda kashi 69 na 'yan Isra'ila ke goyon bayar da tsakaita buɗe wuta inda kashi 21 kuma suka nuna adawa da hakan duk da haka sai Netanyahu ya dawo yin ruwan bamabamai a Gaza a ranar 19 ga watan Maris a watan da ya biyo baya wasu tsafin sojojin Isra'ila dubu sun sanya hannu kan takardar neman dawo da fursunonin yaƙi ko da hakan na nufin dakatar da yaƙin malaman jami'o'i da likitoci da tsaffin jakadu ɗalibai da jagorori sun yi irin wannan kira amma a nan ma sai Netanyahu ya yi birsu da kiran nasu wanda ya gaji Halebi shugaban rundunar sojin Isra'ila Eyal Zamir a baya-bayan nan ya yi gargaɗi ga ministoci cewa ƙaddamar da sabbin hare-hare na iya jefa rayuwar fursunonin yaƙi cikin haɗari a watan afrilun shekarar 2024 shugaban amurka na lokacin joe biden ya gargaɗi isra'ila kan afkawa rafa baki ɗaya inda ya yi barazanar dakatar da bata makamai idan ta shiga yaƙin netanyahu ya yi barsu da gargaɗin watanni shida baya ga haka kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa icc ta fitar da hukunci a kamo shi saboda aikata laifukan yaƙi martaninsa shine za mu ci gaba da yin duk abubuwan da suka zama wajibi mu yi kafin zuwan makon da zai kai ziyara gabas ta tsakiya shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana fatan samun ci gaba a tattaunawar da ake yi tsakanin hamas da kuma isra'ila amma sai netanyahu ya ƙara danna kai gwamnatinsa ta sanar da sabbin shirye-shiryen sake mamaye gaza tana rushe sauran gine-gine tare da tasasawa falastinawan da ke da rai barin yankin zuwa yankin jin kai guda ɗaya tilo ko kun san bismillah rahman rahim masu sauraro yau alhamis takwas ga watan hordot shekara ta 1404 hijirar shamsiya wacce ta yi daidai da biyu ga watan zulhajji shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 29 ga watan mawan shekara ta 2025 miladiya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 572 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan mayan shekara ta 1453 miladiya sojojin sarki muhammad fatih suka sami nasarar kwace ikon birnin istanbul birni mafi girma kuma babban birnin roma ta gabas a lokacin a shekara ta 330 kafin haihuwar annabi isa salam ne sarki constantine na farko ya gina birnin a kan tuddai guda bakwai kusa da mashigar ruwa na basfir ta yanda ba wanda ya isa ya kwace ko ya kutsa cikin birnin sarki constantine dai ya gina birnin istanbul ne don kare kayakin tarihi da kuma kayaki masu tsada da ke cikin birnin bayan samun nasarar kwace wannan garin dai umarni na farko wanda sarki muhammad fatih ya bayar bayan kwace birnin istanbul shine wato tabbatar da aminci da kuma 'yancin mutanen birnin banda haka ya ba da umarnin a sake gina wuraren da aka lalata sanadiyar yaƙi a birnin sannan daga ƙarshe ya gina katafarin masallaci da sunan muhammad fate a tsakiyar birnin wanda har yanzu yake tsaye da lafiyarsa a tsakiyar birnin a shekarar 1930 ne dai aka sauya sunan birnin daga Constantine zuwa istanbul birnin istanbul dai shine birni mafi girma ko kuma mafi muhimmanci a ƙasar turkiya wanda yake yammacin ƙasar masu sauraro ko kun san cewa shekaru 116 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan mayan shekara 908 miladiya a karon farko a duniya jirgin sama mai saukar ungulu ya sami nasarar tashi a duniya ba tare da fuskantar wata matsala ba wani mai bincike da kuma kirkire-kirkire mai suna Sikorsky ne ɗan ƙasar Poland amma ɗan asalin ƙasar Amurka ne ya gina jirgin helikopta ko kuma mai saukar angulu. Tare da wannan nasarar ne wato aka sami wani ci gaba wanda kuma ya ƙara buɗe ƙofar sadarwa da sauri tsakanin mutane daga wuri zuwa wuri. Jirgin sama wanda aka bashi suna helikopta dai yana da wasu al'amura na musamman. wanda jirgin sama mai tabbatattun fikafikai bai da su daga ciki jirgin helikofta yana tashi daga wuri guda ya yi sama sannan ya yi gaba ko ya yi baya banda haka zai iya tsayawa cik a sama ba tare da ya yi gaba ko baya ba. masu sauraro ko kusan cewa shekaru 58 da suka gabata a ranar irin ta wato biyu ga watan zulhajji shekara ta 1987 hijira kamariya ayatollah said muhammad muhakkik damat malami babba a makarantar hausa ta karatun addini a nan ƙasar iran ya rasu an haifi said damat a garin ahmad abad urdukan wato na yankin yaz da ke nan ƙasar iran a shekara ta 1935 hijira kamariya ya rasa mahaifinsa kafin a haife shi sannan ya rasa mahaifiyarsa yana ɗan shekara shida a duniya amma a cikin wannan halin ne ayatollah damat ya shiga karatu a garin ahmad abad urdukan sannan ya koma garin yaz inda ya kammala karatunsa na sharar fage da kuma satahi sannan malaminsa sheikh gulam yazdi ya ba da shawara ya koma birnin qom na ilimi a tsakiyar ƙasar iran don kammala karatunsa inda ya zo ya kammala karatunsa a gaban manya-manyan malamai na hauzan ilimi ta qom shugaban hauza na lokacin ayatollah abdulkarim yazdi yana alfahari da shi kuma har ma ya buƙaci ya auri diyarsa wanda ya amince daga nan kuma ake masa lakabi da damat ko kuma dai suruki wato surukin shugaban hausa ayatollah damat ya ci gaba da karantarwa a hausa sannan yana ɗan shekara 63 a duniya ya sami bugun zuciya kuma ya yi jinya na kwanaki 78 sai ya koma ga allah an yi masa kabari a haramin fatima masu masalamun alaiha a nan birnin ƙom masu sauraro ko kusan cewa shekaru 91 da suka gabata a ranar irin ta wato 8 ga watan hurdod shekara ta 1313 hijira shamsiya majalisar ƙasa ta amince da dokar kafa jami'ar tehran a nan ƙasar iran tare da wannan dokar ne wato aka, aka tattara wasu makarantu a nan birnin tehran da kuma wasu wurare wa'anda suke karantar da fannonin ilimi daban-daban wanda suka hada da ilimin likitanci ayyukan gine-gine karatun addini da fannoninsa da ilahiyat ko kuma dai sanin allah aƙidun addini da sauransu sannan ma'aikatar al'adu ta ƙasar iran a lokacin ta gabatar da buƙatar kafa jami'ar tehran wa majalisar dokokin ƙasar wacce ta amince da buƙatar a ranar irin ta yau bayan haka da kuma sauran shirye-shirye da suka zama lazimi a ranar 15 ga watan bahman aka fara aikin gina jami'ar tehran sannan bayan wani lokaci aka fara karban ɗalibai a jami'ar ali yanzu dai jami'ar tehran tana daga cikin manya-manyan jami'o'i masu muhimmanci a yankin asiya آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na muku harshen farisanci idan ana tare da mu a yau da yadda Allah za mu shiga cikin darasi na 163 a cikin wannan shiri dai za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa yusuf wanda yake a can ƙasarsa wanda kuma ɗaya ne daga cikin masu koyon harshen farisanci a ƙaramin ofishin jakadanci na jamhuriyar musulunci ta iran da ke ƙasarsa za a ji yadda suka tattauna tare da muhammad dangane da yadda suke samun horo na koyon harshen farisanci da kuma yadda akan ɗauki ɗaliban da suka nuna ƙwazo zuwa ƙasar iran domin ƙara samun masaniya akan al'adu da kuma yadda harshen farasanci ke da adabinsa idan ana tare da mu za a ji dai yadda tattaunawa tasu ta wakana amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka cetor یایا چطور است؟ یایی چند ماه وسو ان وطنی بیخبرم بانی دلابری راست میگویی که ککی از این به بعد انزو در ارتباط دنگنتکا من خواهم بود زن کسان چی؟ خبری شده است و لابری یا کسان چه؟ مثل تو کمر کی؟ من یاد میگیرم زم کویا زبان هرشی فارسی چی؟ تجربه مسنیا من استفاده می کنم زنی امپانی Man دوست دارم ina son in yi amfani jeddi da gaske donishko jami'a to miravi kai za ka tafi roizani ƙaramin ofishin jikadanci farhangi na al'adu آنجا چنگ آموزش کویو آن برگزار می شود زا گودانر دشی عالی است یه نده که قره تو آشنا شدی کی کا سامو مسنیا من نمیدانستم نی بنسنی با چندی پیش با جماوا با به طور اتفاقی باب زمانی دوستانم ابوکینا نمایشگاه بج کولی ما رفتیم منتفی ما متوجه شدیم من فهم چی ما شرکت می کنیم زمو حلرته خبر لبری خوشحال میپرنچکی ترم زنگوان کراتو تو یاد میگیری که کنا کویو الان ینزو دانشجو دالبی سوم نا بهترین مپی بیچی آنها دعوت می شوند انا گیتر سو این روزها ودنن رانکو من درس می خوانم اینا کراتو بتوانم بیایم زن ای زوا آنها می آیند زاسو یک ماهه نا وتا گودا sai kon ka yi ƙoƙari man mibina zan gani man dustoran na. ina son in gani Fursat. dama nazdik kusa farhang al'ada zindagi rayuwa mardom mutane. oshena Masaniya. To madalla an saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa tsakanin Muhammad da abokinsa Yusuf تا هنگر ویر ترهو کمر ک. سلام حالت چطور است؟ چند ماه هست که از تو بیخبرم سلام علیکم یا یا وسو wasu وطنی watanni bani da که؟ راست میگویی من شرمندم از این به بعد بیشتر با تو در ارتباط خواهم بود ابن da ka faɗa haka daga yanzu zan ci gaba da tuntuɓar ka چطور خبری شده است؟ تو یایا اکوی لابری نه؟ آره من هم مثل تو زبان فارسی یاد میگیرم دوست دارم از تجربه های تو بیشتر استفاده کنم ای نی کمرکا اینا کوین هرشن فارسنچی نه ina son in yi amfani da masaniyar da kake da ita sosai جدی کجا به دانشگاه می روی؟ دگسکی؟ اینا کنا زوه جامعه؟ نه در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آنجا دوره های آموزش زبان فارسی برگزار می شود. آ اگر کشن اوپشن جکارن چنگ جمهوری مسلم چی تا ایران a can ake bayar da horon koyon harshen عالی است چطور با رایزنی فرهنگی ایران آشنا شدی؟ نمیدانستم آنجا هم دوره های آموزش فارسی برگزار می کنند دکه و یا تایایا کسامو مسانیا دا قرمین اپشن جکادن چن ایران بسان چه و اچما سنا بایر دا هوران کوین هرشن پارسان با. چندی پیش به طور اتفاقی با یکی از دوستانم به نمایشگاه قرآن در رایزنی فرهنگی ایران رفتیم. آنجا متوجه شدیم که میتوانیم در دوره های آموزش فارسی شرکت کنیم. این lokutan da suka gabata ba tsammani ni da wani abokina muka tafi baje kolin Ƙur'ani a ƙaramin ofishin jakadancin Iran. A can muka fahimci cewa za گویان از این خبر خیلی خوشحالم چند ترم است که فارسی یاد میگیری؟ na yi farin جن لباری wannan labari نو نی ککی ne پرسنچی الان دانشجوی ترم سوم هستم. چند ماه دیگر بهترین دانشجوها به ایران دعوت می شوند. من هم این روزها خوب درس می تا بتوانم به ایران بیایم ینزو نی دلیبی نه از آن گونه اوکو a wasu 'yan watanni ɗaliban da suka fi ƙwazo za a gaice su iran nima a waɗannan kwanaki ina karatu da kyau don in samu zuwa iran دانشجوها برای آموزش بیشتر به ایران می آیند. ɗaliban suna zuwa Iran ne domin su ƙara koyo da kyau? بله هر سال چند بار دوره های یک ماهه دانش افزایی زبان فارسی در ایران برگزار می شود و دانشجوهای خوب دانشگاه ها و رایزنی ها در آن شرکت می کنند. ای کوچ شکرا سود داما انا گودا نرد شیری نباید ده هرو نو دو گودا دومن کار سنن پارسنچی ایران لالبای ماسو کارزو جمعی او ای دکوما کنن اپشوشن جکادن چی سنه حلرتا. پس سعی خودت را بکن خیلی دوست دارم تو را در ایران ببینم فرصت خوبی است که از نزدیک با فرهنگ و زندگی مردم ایران آشنا شوی کنن سکه ka yi ƙoƙari ina که ایران. ganka ایران iran dama ce mai kyau ka samu masaniya madalla tunzu kuma ga wannan tattaunawa kamar اما اچکن هرشن پرسنشی سلام حالت چطور است؟ چند ماه است که از تو بیخبرم راست میگویی من شرمندم از این به بعد بیشتر با تو در ارتباط خواهم بود چطور؟ خبری شده است؟ آره من هم مثل تو زبان فارسی یاد میگیرم دوست دارم از تجربه های تو بیشتر استفاده کنم جدی؟ کجا؟ به دانشگاه می روی؟ نه در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آنجا دوره های آموزش زبان فارسی برگزار می شود عالی است چطور با رایزنی فرهنگی ایران آشنا شدی؟ نمیدانستم آنجا هم دوره های آموزش فارسی برگزار می کنند چندی پیش به طور اتفاقی با یکی از دوستانم به نمایشگاه قرآن در رایزنی فرهنگی ایران رفتیم. آنجا متوجه شدیم که می توانیم در دوره های آموزش فارسی شرکت کنیم. از این خبر خیلی خوشحالم. چند ترم است که فارسی یاد می گیری؟ الان دانشجوی ترم سوم هستم. چند ماه دیگر بهترین دانشجوها به ایران دعوت می شوند. من هم این روزها خوب درس می تا بتوانم به ایران بیایم. دانشجوها برای آموزش بیشتر به ایران می آیند؟ بله، هر سال چند بار دوره های یک ماهه دانش افزایی زبان فارسی در ایران برگزار می شود و دانشجوهای خوب دانشگاه ها و رایزنی ها در آن شرکت می کنند. پس سعی خودت را بکن خیلی دوست دارم تو را در ایران ببینم فرصت خوبی است که از نزدیک با فرهنگ و زندگی مردم ایران آشنا شوی تو madalla an ji yadda wannan tattauna ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa yusuf ta hanyar wayar tarho wanda ɗaya ne daga cikin masu halartar kwas da ake barwa na harshen farisanci a ƙaramin ofishin jikadanci na ƙasar iran da ke ƙasarsa wanda kuma ɗaya daga cikin burinsa shine ya kammala wannan kwas ɗin domin ya halarci wani babban kwas ɗin na koyon harshe da adabin farisanci a ƙasar iran idan allah ya mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban tattaunawa ta gudana a tsakanin su to amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama gudusiyan da muhammad amin ibrahim kyawa da duk shirin a fefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. tarbiyyar iyali mai saurare salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi a cikin makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa muku daga rediyon boh alkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya kara mana tsimi da dauriyar sauraron shirin da ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin muhammadiya masu raro kan da a gaji har da yau dai barka mu saka saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan makon mun yada zango ne a birnin yamai ta kasar nijar inda muka iske shehun malami muhammad sale lezare shugaban shi'awan kasar wanda zai kawo da iyali yadda za su san haƙoƙi inda ya fada da sharan fage kamar haka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wasalatu wassalamu ala mabus rahmatan lil alamin sirna maulana al-mustafa muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin siyama sahibul asr wa zaman arwahuna lahu fida sannan kuma wajibi ne mu sani an allaha tabaraka wa ta'ala ja'ala li af'alika alaika hukukan ya bani adam dan adam wajibinka ne ka sani dolinka ne ka sani allah tabaraka wa ta'ala duk wani aiki da zaka aikata duk abin da ake ce ma aiki wanda za ka aikata shi mai yawa ko ƙarami a ɓoye ko a bayyane to Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora maka haƙoƙi a kan wannan aikin ala sabilin misal ja'alallahu li salatika alaika haqqan Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce ka kai sallah kai ɗan adam to sallan nan da za ka yi to akwai haƙ haƙƙi da Allah ta'ala ya ɗora maka wanda ya zame maka dole wajib ka sarke wannan haƙƙin a wannan sallar da za ka yi ba ka yi ta yanda ka ga dama ba sai lokacin da ka so ba A ka yi ta yanda aka ce wajibinka ne wali saumika alaika haƙƙa kai da adam kakan yi azumi to wajibinka ne ka sani cewa wannan azumin da kake yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora maka wasu haƙoƙi wanda wajibinka ne ka kiyaye azuminka ya zama mutabikun da wayannan haƙoƙin da aka ce ka kiyaye ka yi su daidai ba ragi ba ƙari wali sadaqatika alaika haƙƙan kai ɗan adam kan yi sadaka ka ɗauki abu ka bada saboda Allah addini ne to ita ma wannan sadakar da za ka yi kowace irin sadaka ce sadaka ce ta wajibi ko ta tatawu'i to kowace dai za ka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora maka wasu haƙoƙa wanda wajibinka ne ka kiyaye ya zama sadakar taka ta ɗabbaƙu a kan kiyaye waɗannan haƙoƙin sannan take zama sadaka a wajen Allah ta'ala in ba haka ba to ba sadaka sunanta ba wajibinka ne ka kiyaye wannan wale hadi ka alaika haƙƙan ɗadam yana so ya zama a kan shirya to wannan shiryar da ka samu kanka a kanta to ita ma tana da haƙƙi da ya wajaba a wuyanka ya ɗoro a wuyanka Allah ta'ala ya ɗora maka wannan haƙƙin to dolinka ne wajibinka ne ka sabke wannan haƙƙi na shiriyar da Allah ta'ala ya ɗora ka a kanta wajibi ne wale af'alika alaika haƙƙan a taƙaice a dunkule duk abun da za ka aikata kai kaɗai ne ko ku biyu ne ko ku jama'a ne a dare ne ko a rana a gari ko a dawa a ɓoye ko a bayyane to kasancewa wannan abin da za ka aikata ko ma miye to akwai haƙƙin da allah ta'ala ya rataya shi a wuyanka dangance da wannan aikin da za ka aikata to ka ne ya zama ka sabke wannan haƙƙin kamar yadda Allah ya ɗora maka shi. to madalla muna ƙara ji hankalin masu sauraro da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne tarbiyyar iyali daga rediyon BOH a nan birnin tehran wanda ke ƙarƙashin hausa tv har ila yau dai malam ya ci gaba da yin wannan sharan kan hankokin da ke kan dan adam imami ma'asumi alaihi salam sai da ali zain abidin yake cewa summa ta harjul minka ila ghairi zalika min zawal hukukul ba alaika ya ce bayan ka sarki haƙƙin allah ta'ala ka sarke haƙƙin da ya rataya a wuyanka dangance da gabanka ka sarke haƙƙin da Allah ya ɗora a kanka dangance da duk abun da za ka aikata sallah ko azumi ko sadaka ko shiriya da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora a kata cewa wajibi ne akwai haƙƙin Allah da ya zamtila sai ka sarke shi sannan a yi gaba yanzu haƙoƙin wa'yansu da ya rataya a kanka wayanda Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta maka kiyaye wannan haƙoƙin sai ce wa aushabaha alaika haƙƙo a immatika idan an wuce maganar haƙƙin Allah ta'ala da haƙƙin kai kanka ƙashin kanka da gabanka da ayyukanka to haƙƙin da ya fi wajabci a kanka haƙƙin da ya fi komi zama wajibi a kanka shine haƙ haƙƙi na jagororinka a immanka haƙƙi na a imma jagororinka wajibinka ne ka kiyaye tilashinka ne sai ya ce sun mahaƙoƙa sannan sai a dawo a yi maganar haƙoƙin waɗanda suke ƙarƙashinka bayan haƙoƙin jagoranci haƙƙin jagoranci mai maka jagora sai kuma haƙƙin wanda yake ƙarƙashinka sun ba rahimak bayan haƙƙin waɗanda suke ƙarƙashin ka, to akwai haƙƙin da kuma ya rataya a kanka wani haƙƙi haƙƙin zumuntaka haƙƙin dangantaka wajibi ne ka kiyaye haƙƙin imami mai maka jagora amma ba muna nufin imamin da kake bin sa a sallar magariba ko isha ba imami ma'asumi wanda yi masa biyayya wajibi ne dole ne sannan kuma ka kiyaye haƙƙin wayanda suke ƙarƙashinka wayanda kai kake ba su umarni ba cuta ba cutarwa sannan kuma haƙƙin dangantaka dole ne ka kiyaye wannan thank you to masararo ga shi dai mallam ya koro wannan sharan fagen kan hankokin da ke kan nan adam ya je lokacin ba zai bare ba a nan kuma za mu sa aya a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga sheikh muhammad salih zare malamin ahlul baiti a birnin yamai babban bakon namu na wannan mako a madadin hausa tv da ke a madadin radio hausa boh da ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kuyi na shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu tare ku shirya yara gara ku dage ku makaranta sosai yan yara ku bai wa iyaye to yara in mu ne yau karshe na tafi ne gobe kama yara manyan gobe don matasa. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. Shiri ne dai wanda a cikinsa muke tattauna abubuwan da suka shafi rayuwar matasa da ƙalubalen da suke fuskanta a rayuwa. a bisa matashiya shirinmu na ƙarshe ya yi magana ne akan wato matasa da cibiyoyin da ake koya musu sana'o'i a tarayyar najeriya da kuma jamhuriyar nijar malam yusuf daga jamhuriyar nijar shine mutum na ƙarshe wanda muka yi hira da shi wanda kuma shugaba ne na ɗaya daga cikin irin waɗannan cibiyoyin ya yi mana bayani akan wato ba da horo ga matasan a cikin ƙaidaddun shekaru sannan kuma bayan samun ƙwarewa da yadda matasan suke zama masu dogaro da kansu ta hanyar kafa nasu sana'o'in To a yau shirin namu ya buɗe wani sabon shafi ne na tuntuɓar matasa domin jin yadda suke kallon matsalolin da suke cin dununsu da kuma yadda suke ganin wato hanyoyin da za a bi domin a warware su. Da fatan za a biyo mu a hankali domin ajiyar da shirin zai kasance. Malam Yahya Salihu matashi ne mazaunin birnin Katsina a arewacin Najeriya. shine wanda shirinmu ya fara karya kumallo da shi domin jin ta bakinsa a kan yadda yake ganin matsalolin da matasa suke fuskanta a wannan lokacin da kalubalen da yake gabansu ga abin da yake cewa. Ni a fahimta ta shine babban kalubale da matasa ke fuskanta musamman na arewacin Najeriya dangane da al'amarin karatu shine mutane da yawa suna so su yi karatun nan amma ɗaukan nauyin karatun nasu batunan na karatu sai kuma rashin aiki ne shi ne babban matsala da mutane suke fuskanta musamman matasa. Eh, akwai akwai matsalar rashin aiki ne sannan kuma akwai rikin kasuwa da ba a yi da yawa rashin jari. So kashe daidai ka duba za ka da babu ce ke haifar da wa'annan matsalolin. Yeah. bugu da ƙari na tambayi wato malam yahaya domin jin ta bakinsa dangane da waɗanda yake ganin cewa ko su ne suke da laifi wajen jefa rayuwar matasa cikin halin da suka samu kansu a arewacin najeriya musamman ma dai abin da ya shafi wato ƙarancin ilimi da rashin sana'a ga abin da yake faɗa. To kuma yadda kai magana dukkan matsalolin ana samun su da duka bangarorin ko ba haka ba. Wasu suna samun matsaloli ne ta bangaren iyayensu saboda wasu za ga iyayen nasu suna da ikon da za su iya taimaka musu da za su yi wannan abubuwan amma ba su yi kaɗan daga ciki nan. Mafi yawanci kuma ta san yadda abubuwa suke. Rishin tallafi ne daga gwamnati wanda ita ce ya kamata a ce ta duba al'amarin matasa. Ce wanda kuma ba ta yin haka za ga daidai da scholarship wannan wanda ake biya a cikin ƙasa za ga abin ya zama rigima mutane za su zo student za su apply for scholarship amma daga ƙarshe za ga yan an zo biyan ba kowa ne ke samu ba sai wasu tsararru daga ciki ake bamuwa to saboda wannan za ga irin hakan har yana haddasa fitina ma a scholarship za ka zo scholarship za ga ana ta ɗalibai ba a biya su scholarship da aka samu ba su ba bayan wata shida ko shekara guda ya danganta da yanayin program inda mutum ke yi wasu za ka ga ana samun su a makarantun su ne ana ba su idan aka je makaranta wanda zai wurin a lokacin za ga karshe shi ya rasa kenan ba zai samu ba ko da ya biyo a board za ga ba zai samu ba sannan sai maganan malaman addini malaman addini su ma akwai gudunmuwa da ya kamata su bada sosai wanda kuma ba su sauke wannan nauyin da ya rafe a kan su ɗari bisa ɗari. Saboda ba su ƙoƙarin nuna wa mutane abin da ya wajaba a kan su dangane da addini suke nan. Ko da za a ga malamai suna bayanai a cikin rediyo ko kuma a wurin wa'azuzinsu so da yawa suka yi bayani ba bayanin da ya dace su yi wa mutane ba kuma gaskiya akwai rawarsu da ya kamata a ce sun taka sosai wadda ba su takawa Ramadan sai dai malam yahaya ya bambanta da da dama daga cikin matasa tsaransa domin kuwa a tsawon rayuwarsa ya yi gwagwarmaya da fafutuka domin ganin cewa ya tsaya da kafafunsa kan haka ne na tambaye shi kowace shawara zai bai wa matasa dangane da hakan na farko dai shi ne matasa ta wani kau da komi tunanin komi yin maganan wani taimako da wani za su samu daga daga wani bangare wajen mahaifansu ne ko kuma wajen su ne kau da kai daga gare shi su su tashi a kan kansu su kokarin samun ilimin da kansu duk da dai wasu zaka ji sun ce zai yiwu a haɗa gudu da su sattuwa a lokaci guda kana karatu kana kuma kokarin yadda za ka yi ka riƙe kanka hakika abu ne mai wahalan gaske sai wanda ya daure wanda kuma Allah ya taimaka akan haka to amma duk da haka dai ni ina jawo hankalin matasa saboda in ta duba za a ga akwai wanda ke yin irin haka wasu za su da kafintoci ne za su tashi daga wurin kafintan su za su kai makaranta wasu kanikawa ne wasu teloli ne amma za ka samu kaɗan ne daga cikin matasa ke yin haka. بالليل الدامس قم وقرأ آي من وحي الرحمن آي من وحي الرحمن بالليل الدامس قم وقرأ آي من وحي الرحمن to karshen abin da muke ɗauke da shi kenan a cikin wannan shirin sai a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin jin mu dauke da hirarraki da matasa dangane da matsalolin da suke fuskanta a rayuwarsu. kafin wannan lokacin nake cewa ku huta lafiya. mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan matsin lamba da turawa suke yi akan haramtacciyar kasar isra'ila musamman ma dai kiraye-kirayen da suke yi na a shigar da kayan agaji zuwa yankin gaza da kuma barazanar da suke yi na dakatar da hulɗarsu ta kasuwanci da kuma tsayi na musamman da suka baiwa haramtacciyar kasar isra'ila ta yin tarayya da ƙungiyarsu ta tarayyar turai da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dalilin da ya jawo haka. makonni kaɗan da suka gabata an fuskanci tashin jijiyar wuya daga ƙasashen turai akan haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda ci gaba da hana shigar da kayan agaji zuwa cikin yankin gaza wannan shine abin da a zahiri ya sa turai ɗin suka haɗe wa haramtacciyar ƙasar isra'ila kai shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da firaministan ƙasar birtaniya keir starmer da na kasar Kanada, mark joseph kani suka fitar da bayani na haɗin gwiwa da a ciki suka bayyana cewa ba za su tsaya su haɗa hannuwan suri ɗaya ba suna kallon abin da suka kira ayyuka munana da gwamnati gwamnatin Netanyahu take aikatawa tare da yin ishara da ɗaukar matakai na daftarwa akan haramtacciyar ƙasar ta Yahudawa idan har bata bari an shigar da kayan agaji zuwa cikin yankin gaza da sauri ba bugu da ƙari wasu ministocin harkokin wajen ƙasashe su 22 daga cikinsu har da jamus faransa birtaniya kanada da australia sun fitar da bayani na haɗin gwiwa da suka yi kira a bari a shigar da kayan agaji cikin zirin gaza da gaggawa a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba wato ngo wannan bayanin na ƙasashen 22 ya zo ne dai a matsayin mayar da martani ga shirin amurka da isra'ila na gudanar da shiri na bayar da agaji wanda hakikani shiri ne na soja da kuma manufofi na siyasa shi kuwa ministan harkokin wajen birtaniya ya bayyana killa gaza da aka yi a matsayin abin da ya saba wa kyawawan halaye da babu yadda za a iya kyale shi ya ci gaba haka hakanan kuma sun sanar da dakatar da tattaunawa da haramtacciyar ƙasar Tehudawa, a kan yarjejeniyar kasuwanci da babu kuɗin fito a cikinsu da kuma kafa wasu takunkumai a kan ƙungiyoyin da suke da alaƙa da 'yan shara wuri zauna waɗanda suke kaiwa falasɗinawa hare-hare a yammacin kogin jordan to wani mataki da ƙasashen turai ɗin suka ɗauka wanda watakila ba su taɓa ɗaukar mataki irinsa ba akan haramtacciyar ƙasar ta yahudawa shine ministocin ƙasashen waje na tarayyar turai suka fara tattauna yin magana akan a yi bitar alaƙarsu da haramtacciyar ƙasar isra'ila akan fagage da dama kuma mafi yawancin 'yan majalisar na tarayyar turai suna goyon bayan ɗaukar wannan irin mataki shi kuma shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya bayyana cewa babu wani mataki na matsin lamba da ba za a yi aiki da shi ba a kan isra'ila domin ganin ta bari an shigar da kayan agaji a cikin yankin na gaza hakanan ya bayyana cewa ƙasarsa za ta yi furuci da 'yancin daular palestino shi kuma firaministan ƙasar spain bado sancher ya bayyana isra'ila da cewa ƙasa ce mai aikata kisan kiyashi wacce kuma ba za su yi mu'amala ta kasuwanci da ita ba gabanin wannan wasu ƙasashen turai su shida sun fitar da bayani na haɗin gwiwa da a ciki suka bayyana cewa isra'ila tana shirin tilastawa falasɗinawa yin hijira wanda hakan laifin yaƙi ne waɗannan ƙasashen ko su ne ireland spain slovenia luxembourg norway da kuma iceland sun kuma yi suka a kan yadda aka hana shigar da kayan agaji zuwa zirin na gaza to a tsallaken tekun atlantic kuwa maganganu sun rika fitowa na cewa trump yana son ganin an kawo ƙarshen yakin wanda hakan yake nuna saɓanin da yake tsakaninsa da benjamin netanyahu kuma ministan tsaron amurka ya jingina ziyarar da ya so ya kai zuwa can haramtacciyar kasar ta yahudawa wacce an riga an tsara ta tsab wasu majoyin masu yawa sun tabbatar da cewa amurkan tana ci gaba da tuntubar hamas da tattaunawa da ita hatta yarjejeniyar da aka kulla a tsakanin amurka da hamas wacce ta kai ga sakin wani ba amurke sojan haramtacciyar kasar isra'ila 'yan sahayoniyar ba su da labari sai daga baya suka sani wato amurka bata tuntube su cewa za ta yi ba har ta kai ga jakadan amurkan a haramtaccen kasar isra'ila yana cewa ba su neman izinin isra'ila domin buɗe tattaunawa ko majiyar gwamnatin ta trump ta tabbatar da cewa za ta ci gaba da tuntubar hamas duk da cewa netanyahu ya nuna ƙin amincewarsa da hakan ta tattaunawar da amurkan take da iran ita ma a zahiri ba haka haramtacciyar ƙasar isra'ila take so ba haka nan kuma yarjejeniyar da trump din ya cimmawa da ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman wacce ta kai ga dakatar da kai har hare a kan jiragen yakin amurka ita kuma amurkan ta daina kai wa ƙasar yaman har hare to ko me yasa turawan da amurkan suke ɗaukar irin waɗannan matakan da a zahiri ake kallon cewa kamar saɓani ne ko raba hannun riga tsakaninsu da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba za a fito fili a ce matsayar da ƙasashen na turai ɗin suke ɗauka kan haramtacciyar ƙasar isra'ila tana nufin sun ɗaga tutar 'yanto da falasɗinu ba ko sun kwarewa wa haramtacciyar ƙasar isra'ila baya abubuwa da yawa ne suka taru waɗanda suka faru suka yi cincirin do a baya suka sa aka iso wajen idan za a iya tunawa bayan fafarmakin a ƙasa na ranar bakwai ga watan oktoba shekara ta 2023 ƙasashen na turai sun amince da ruwayar da haramtaccen ƙasar isra'ila ta bayar sannan kuma suka zama su nema na gaba wajen aiki a kanta waɗannan ƙasashen na turai sun kuma shige gaba wajen baiwa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa dukkanin makaman yaƙi da muggan makamai da har yanzu take amfani da su akan al'ummar falasɗinu suna kashe su ita kuwa amurka saɓaninta da haramtacciyar ƙasar isra'ila za a iya cewa a tsakanin netanyahu da donald trump ne kaɗai amma a tsakanin amurka a matsayin ƙasa da daula da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila babu wannan saɓani har yanzu babu abin da ya sauya wajen baiwa wannan haramtacce ƙasar ta yahudawa makaman da take da bukatuwa da su na kashe al'ummar falasɗinu gwamnatin donald trump tana ci gaba da baiwa haramtacce kasar isra'ila makaman da a baya joe biden ya hana su kisan kiyashin da haramtacce kasar isra'ila take wa falasɗinawa babu wata ƙasa a duniyan nan da za ta fito ta ce tana goyon bayansa akalla a zahiri wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ƙasashen na turai suke faɗin abin da suke faɗa dangane da haramtaccen ƙasar isra'ila hakanan kowa batun sake mamaye yankin gaza da maganganun da suka rika fitowa daga bakin ministan kuɗin haramtacciyar ƙasar isra'ila wato israel samotrich a kan cewa za su kori dukkanin falasinawa daga gaza sannan su sake mamaye wajen wannan shine abin da ya sa kasashen na turai suka fito suna maganar kin amincewa da abin da haramtacciyar kasar isra'ilan take yi musamman bayan da kungiyoyin kasa da kasa suka fara magana a kan mawuyacin halin da falasinawan gaza suke ciki kungiyar kasa da kasa ta kiwon lafiya ta fito fili ta ce mutanen gaza fa suna fama da yunwa bayan wannan ƙasashen na turai suna sane da sauye-sauyen da suke faruwa a cikin ƙasashensu a tsakanin 'yan ƙasa dangane da batun palestino samari masu tasowa na turai mafi yawancinsu sun dawo rakiyar isra'ila saboda sun ga girman laifukan da take tafkawa a kan al'ummar gaza don haka suka rika yin zanga-zanga da gangami mafi girma a cikin manyan biranen turai kuma shakka babu wannan zai iya yin tasiri a zaɓuka masu zuwa birtaniya dai ita ce kyakkyawan misali wani sauraron ra'ayin jama'a da aka yi a birtaniya ya nuna cewa kaso hamsin da hudu cikin ɗari na matasan wannan ƙasa masu shekaru tsakanin 18 da 24 suna ganin cewa ko kaɗan ma bai kamata a ƙirƙiri wata ƙasa mai suna isra'ila ba bai kamata ta ci gaba da wanzuwa ba rabin wannan adadin kuma yana ganin cewa isra'ila ce ummul haba'isin yaƙi ba falasɗinawa ba hakanan kuma matsayar da ƙasashen na turai suke ɗauka tana nufin yin matsin lamba ne akan Netanyahu da gwamnatinsa wanda yake son ganin an tsayar da yaƙi baki ɗaya illa iyaka. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin makarkare baki damewan kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya ƙara masa yarda. kuma a shirinmu da ya gabata mun fara gabatar da shiri ne kan muhimmanci da sharuɗan sallah sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ci gaba sai ku gyara zama don jin abin da shirin ya ƙunsa kamar haka. tambaya shin ya wajabta a jira mintuna goma sha biyar zuwa ashirin don yin sallar asubahi a darare masu hasken wata ganin cewa akwai agogo yana yiwuwa a tabbatar da wayewar gari ta hanyar fitowar alfijir amsa babu bambanci tsakanin darare masu hasken wata da marasa haske wajen fitowar alfijir da lokacin sallar asubahi ko lokacin kamewa daga ci da sha domin azumi amma idan ya kasance ihtiyadi mai kyau a yi taka tsantsan kan haka tambaya shin bambancin lokutan shari'a a tsakanin larduna yana faruwa ne saboda sabanin ufuki ɗaya a lokacin saloli uku na farilla misali bambancin lokacin sallar azahar tsakanin larduna biyu shine mintuna ashirin da biyar shin haka lamarin yake a sauran lokuta da suka rage da wannan gwargwado ko kuma yana canzawa a lokacin sallan asubahi da mangariba da lishayi amsa matukar haɗuwar gwargwadon bambancin lokacin da ke tsakaninsu wajen fitan alfijir ko lokacin gotawar rana ko kuma lokacin faduwar rana baya zama zama dole samun daidaito a sauran lokuta amma gwargwadon yawan bambancin tsakanin garuruwa masu saɓani a mafi yawan lokuta a tsakanin lokuta guda uku tambaya ahalin suna suna yin sallar magariba kafin faduwar rana ta shari'a shin ya halatta gare mu a lokacin aikin hajji da sauran lokuta mu yi koyi da su kuma mu wadata da wannan sallar amsa ba sanannen abu bane suna yin sallah kafin shigar lokacinta don haka tarayya a sallar jam'insu don kiyaye haɗin kan musulmi da ɗaukaka haɗin kan musulunci da nisantar ɓullar fitina babu matsala a tarayya da su a sallah sai dai sanin lokacin sallah yana da matuƙar muhimmanci sai dai idan lokacin ya kasance ya zama batun taƙiya tambaya a ƙasashen denmark da norway rana tana fitowa ce da karfe hudu na safe kuma ta faɗi da karfe 23 na safe shin wajibi ne ƙauracewa ci da sha na tsawon sa'o'i 22 bisa la'akari da ɓacewar launin ja da yake fitowa a gabashi abin da yake tsakanin fitowar alfijir da faɗuwar rana menene wajibi na akan sallah da azumi amsa wajibi ne a kula da yanayin wannan wuri da mutum yake zaune wajibi ne a kula da yanayin wannan wuri da mutum yake zaune domin sanin lokutan sallar rana da azumi amma idan azumi ya kasance saboda tsayin rana ce wanda ba za a iya jurewa ba saboda wahala to wajibin yin azumi a watan ya faɗi akan mutum sai dai wajibi ne ya ramakon azumin a nan gaba tambaya yana ɗaukar kusan mintuna bakwai kafin hasken rana ya isa duniya shin mizanin ƙarshen sallar asubahi shine rana ko isar hasken haskenta zuwa ƙasa amsa ma'auni na fitowar rana shine ganinta a sararin samaniyar wuri a sararin samaniyar wurin mai sallah tambaya kafofin watsa labarai suna sanar da lokutan shari'a na kowace rana kafin zuwanta shin ya halatta a dogara da wannan sanarwar bisa dogaro da shigar lokaci bayan an watsa kiran sallah ta hanyar muryar sauti ko nunawar talabijin amsa idan mutum ya tabbatar da cewa lokacin sallah ya shiga ta hanyar da aka ambata to yana iya dogara da ita tambaya shi lokacin sallah yana farawa ne da zarar an fara kiran sallah ko kuma dole ne a jinkirta har bayan kammala kiran sallar sannan a fara gudanar da sallah shin ya halatta ga mai azumi ya yi buɗe baki da zarar an fara kiran sallah ko kuma dole ne sai ya jira har an ƙare kiran sallar amsa idan mutum yana da tabbacin cewa an fara kiran sallar ne a lokacin shigar lokacin sallah to ba wajibi ba ne sai ya jira har sai an ƙare kiran sallah tambaya shin sallah ta inganta idan aka gabatar da ta biyu kafin ta farko wato gabatar da sallar lisha'i kafin magariba amsa idan mutum ya gabatar da ta biyu bisa rudewa ko gafala har ya idar da dukkanin sallar to babu matsala dangane da ingancinta amma idan bisa ganganci ne ya fara gabatar da ta biyu kafin ta farko to sallarsa ɓatacciya ce tambaya saboda faɗaɗa birane ba zai yiwu a iya tantance lokacin fitowar alfijir daidai ba wani lokaci za a kame daga cin abinci da abin sha dangane da shigar lokacin sallar asubahi amsa ya dace ga muminai masu daraja allah maɗaukaki ya ƙarfafa su saboda kiyaye itiyadi dangane da kama baki da sallar asubahi su fara kama baki tun daga lokacin da za a fara kiran sallah daga lokacin watsa labarai daga kafofin watsa labarai sannan su fara yin sallar farilla ta asubahi bayan mintuna goma bayan kiran sallah tambaya shin lokacin sallar la'asar yana ci gaba da wanzuwa har zuwa lokacin kiran sallar magariba ne ko kuma har zuwa faduwar rana ce menene lokacin tsakiyar dare dangane da lokacin sallar lisha'i ga mai kwana a mina amsa ƙarshen lokacin sallar la'asar yana ƙarewa ne lokacin faɗuwar rana domin sanin tsakiyar dare ana kwatanta farkon magariba zuwa fitowar alfijir tsakiya ita ce tsakiyar dare tambaya idan mutum ya gane a cikin sallar la'asar cewa bai yi sallar azahar ba menene wajibin da ya hau kansa amsa idan mutum ya shiga sallar la'asar yana mai imanin cewa ya yi sallar azahar kuma a lokacin sallar sai ya gane bai yi sallar azahar ba gabaninta idan lokacin lokacin tarayya tsakanin salloli biyu ne to sai ya canza niyyarsa cikin gaggawa zuwa sallar azahar sai ya kammala sallarsa sannan ya sallar la'asar bayanta amma idan ya kasance keɓantaccen lokacin yin sallar azahar ne ihtiyadi na wajibi ya canza niyyarsa zuwa azahar sannan ya kammala sallar bayan nan ya sake gudanar da sallar azahar da la'asar a jere kuma haka lamarin yake ga sallolin mangariba da lishai don har bai shiga raka'a ta hudu ba amma idan har ya shiga raka'a ta hudu to ihtiyadi wajibi a kansa ya cika sallar sannan ya zo da sallar magariba da lisha'i a jere yanzu kuma za mu yi bayani ne kan hukunce-hukuncen alƙibla kamar haka tambaya da fatan za amsa mana waɗannan tambayoyi na farko bisa dogaro da wasu littattafan bikihu an bayyana cewa rana tana karkata zuwa ga ka'aba ranar bakwai ga watan hurdot wato 28 ga watan mayu da 25 ga watan tir wato sha shida ga watan yuli zai kasance a tsaye a kan ka'aba a irin wannan yanayin shin zai yiwu a iya tantance alƙibla ta hanyar kafa alama a lokacin da za a yi sallah a makka menene mafi kyawun aiki idan aka samu saɓanin kusurwar alƙibla kusurwar alƙibla a harabar masallaci daga inuwar alaman wani abu na biyu shin ya halatta a dogara da kamfas wajen tantance alƙibla amsa ya halatta a dogar da inuwar abu ko kamfas ko kamfas wajen tantance alƙibla don mutum ya samu tabbacin kusurwar alƙibla to wajibi ne ya yi aiki a kan tabbacinsa idan bai samu tabbaci ba to sai ya yi sallah a kusurwar da yake zaton ya fi karkata zuwa gare shi cewa alƙibla ce kamar idan ya yi amfani da mihrabin masallaci da yake cikin masallacin Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa, ku huta lafiya.